bayan kwashe tsawon kusan shekaru goma na tashe-tashen hankula kai hare-hare da satar shanu da ma mutane domin karɓar kuɗin fansa a jihar zamfara sabuwar gwamnatin jihar na ganin yanzu lokaci ne na zaunawa teburin sasantawa tare da zimmar kawo ƙarshen lamarin wanda ya laƙume dubban rayuka a jihar a matakin farko duk da yake ba a yada kai ga ajiye makamai ba an soma samun nasarar karɓo mutane da dama da 'yan bindigar jihar suke rike da su a cewar wani daga cikin 'yan kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa akan lamarin faruku ahmad gusau 'yan sa kai su ne gwamna ya fara tattaunawa da su suka ce to sun ɗau alwashin sun kama ɗiyan hillani da matansu da uwayensu suka yi alkawali suka kawo mutum 25 to hillanin nan dama da suka yi bugo waya an ka ce ana kiran su su zo su a zanna lahiya to sun haɗu wannan korafi cewa iyalinsu suna hannun 'yan sakai to kuma sai suka ji 'yan sakai sun kawo su har sun zo gamin house to da aka kawo su sai ambun ya shiga shauki ya shige su cewa tabbaci ana so a yi abin nan sai ga sun sako mutum su ma 27 ana nan tahiya tahiya tahiya tahiya ta yanzu abin da an ka sako wajen kusan mutum 246 wasu rahotanni na nuni da cewa sabon tsarin ya kunshi musayar fursunoni tsakanin 'yan bindigar da gwamnati a karkashin jagorancin kwamishinan 'yan sandan jihar wasu lokutan ma har da kuɗaɗe to amma mashawarci na musamman ga gwamnan jihar akan sha'anin tsaro abubakar muhammad dauran ya bayyana min yadda lamarin yake. ganin eh, gaskiya ba mu ba su kome ba mu ba su ko naira domin alkawalin da muka da su na cewa insha Allahu za mu kare musu mutuncin su kuma za mu basu su dinga shigowa kasuwanni matan su na sai da nono tunda duk fulanin gada ha gani an jihar zamfara ne ba wasu baki bane muke da su sai kuma alkawali na biyu wanda gwamnatin masu domin sun yi korafi akan mutanen su da suke tsare wasu wurare haka lokacin da aka kama su sannan wasu sun taho da shanaye bisa hanya an tare su an kama su babu wanda aka kama babu shanun to wannan abun yana ɗaya daga cikin ƙorukan da suka yi mai girma gwamna wanda ciki kuma shi insha Allah ya masa alƙawari cewa lalle tabbata inda mutanen suka tsare zai ƙoƙari ko ta wata hanya ya duba ya gani ya ga cewa ya ceto al'umma su zuwa gare su insha Allah. To sai dai gwamnatin adawa ta APC da ta gabata ta bayyana ta babar samun nasarar tsarin na sulhu wanda ta ce ta yi irin sa a can baya amma bai sami nasara ba. Sani gwamna mayanci shine mataimakin shugaban jam'iyyar APC a jihar kuma jigo a gwamnatin abdulaziz yari da ta gabata ba za a yi bayanin cewa an samu wata nasara ba saboda ita harkar sulhu mataki ɗaya ce zuwa uku na farko a sasanta da su da su bari na biyu su kawo makamansu na uku matakan da za a ɗauka na inganta rayuwarsu domin su kada su koma cikin wannan al'amari so ko da mataki na ɗaya ba a ƙare ba to bai kamata a ce an hito ana ta bugun gaba ba da cewa an samu zaman lafiya a cikin jihar zamfara amma dai muna fatar a sami zaman lafiya a cikin jihar zamfara to amma kuma faruku shatima rijiya na ganin siyasa ce kawai domin koshirin sulhun na yanzu ya bambanta da na da shi tsohon gwamna lokacin shi ne aka ɗauko wannan hitina mutumin nan ya kasa shekara takwai yana mulkin jihar zamfara ya kasa sai ya ga wani cikin wata biyu bai kai ma wata biyu ba ya zo gashi allah ya kawo mana sauƙin wannan abu uwayensu su ne ƙungiyar mayar ta allah da ita aka ware zannawa aka sayi sasancin nan kayan a shiga a ganzo to yanzu cikin wannan hudda da ake akalla an so bin daga 350 babu abinda za a zo a rinka fallasawa ne ga rediyo ba yanzu haka dai wasu jama'ar jihar na bayyana samun raguwar kai hare-hare da satar jama'a a jihar duk da yake suna cike da fatan ganin 'yan bindigar sun ajiye makamansu a daidai sa'ad da wasu 'yan gudun hijira ke so komawa gidajensu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria.